biyo bayan tashe-tashen hankula da yin sanadiyar salwantar da rayuka a yankunan kudu maso gabashin Najeriya da kuma sace-sacen mutane domin karban kuɗin fansa da ke neman kai wankin hula dare da kuma karɓi iko na wasu garuruwa a yankin arewacin ƙasar da masu tada zaune tsaye ke yi a Najeriya. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyan ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif a wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja ya faɗi cewa a bayyane take gwamnatocin ƙasar ba su damu da halin rashin tsaro da ƙasar ke fama da da shi ba gwamnatocin mu sun gaza tun daga sama har zuwa ƙasa to da gwamnatin tarayya da gwamnonin mu na jihohi da daman su hankalin su gaba ɗaya ba akan shugabanci da wahala shugabanci da aka dora musu a kai a wuyan su suke ba hankalin su yana kan magana zaben 2023 mu muna kira ga tsaran mu daga yan shekara 20 zuwa shekara 55 a ƙasar nan su tashi su nemi da su su gyara ƙasar su su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Kan batun zargin kisan gilla da ƙungiyar IPOP da ke rajin kafa ƙasar Biyafara ta yi wa wasu 'yan ƙabilar Fulani a jihar Anambra. Ƙungiyar ta yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su sa baki wajen shawo kan hukumomin Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya don sauƙaƙa kafa ƙasar Biyafara da tsagerin ke fafutuka a kai. Ba dalilin da wani mutum zai zo ce bai san zama da kai, kai kai na ce ka ce dole su iya zauna da kai. Babu hujja a wannan al'amari. Kuma Najeriya Najeriya ƙasa ce da ta sa hannu akan yarjejeniya a Majalisar Ɗinkin Duniya ta cewar ta yarda da duk wani wato neman yanci na kafa ƙasa ta kai ba cikin tashin hankali ba ta yarda da wannan abu dan me yasa tun wannan abun yana yana karami bai zama tashin hankali wannan ba gwamnati ke da ta shiga abin mun ba su shawara mun ce da su muna ganin tunda mutanen su kuma ba sa son a zauna a ƙasar nan ba sa son ƙasar nan a ba su ƙasar su wannan tashin hankalin Allah ne kaɗai san iya inda zai tsaya da ƙarshe kungiyar ta bayyana cewa idan ba a gaggauta ta shawo kan matsalar rashin tsaro da Najeriya ke fuskanta ba, ba shakka zai iya bazuwa ga dukkan kasashen yankin kudu da Sahara. Idan Biafra suke so a tattara ba su Biafra su je su kasa su. Wannan shine abin da muke ta faɗa. Mun rubuta a Majalisar Ɗinkin Duniya wannan a 2017, mun rubuta a 2018, mun rubuta a 2021 lokacin da aka yi wannan NSAS aka dinga kashe mutanen arewa a gurin nan. Menene ne wai shi terrorism din nan? Duk abin da yake cika shi kai na terrorism wannan kungiyar ta tabbata kungiya ce ta ta'addanci amma kasashen waje suke ba ta daurin gindi to da a zo a ce sai an kai mu kasa mu mutan arewa an ruguza yankin mu an rusa mana tattalin arziki an rusa zaman lafiyar mu an rusa mana mutunci da darajar da muke da ita a duniya sannan a zo a tarwatsa kasar kuma haka gara a tarwatsa kasar gara a zo a raba cikin kwanciyar hankali tun kafin a ruguza mu gaba ɗayan da ba za mu iya motsi ba a halin da ake ciki yanzu a Najeriya al'ummar kasar na barci da ido biyu har lokacin da za a samu saukin wannan bala'i ta rashin tsaro Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya Nigeria.